Rahotanni daga jihar Kogin Najeriya na nuna cewa wasu ‘yan bindiga sun kai wani hari da ya hallaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu mutane uku. Wannan hari dai da aka kai da sanyin safiyar ranar Lahadin nan a cocin Ekwa da ke garin Kaba ta jihar Kogin ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. Malam ɗan Asabi Lakwaja wani mazaunin yankin ne ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Da sanyi safiyar nan ne aka kai hari nan garin ka ba, wasu 'yan bindiga wanda ba san ko su wane ne ba ne. Eh, an saci mutane wajen kusan guda biyar haka. Na'am an ce a coci ne a mutanen coci ne aka sata koko dai mutanen gari ne haka masu wucewa. A 'yan coci aka sata akwai wani ma da yana tafiya zai shigo coci aka bindige shi amma ban san kowane ne ne. Eh, ya mutu har lahira. Ba yanzu wani hali garin yake ciki. Yanzu dai halin da ake ciki ne. an tura jami'an tsaro idan kwatar da ta zo ma. To Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar ‘yan sandan jihar Kogin a kan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin ‘yan sandan jihar Kogin, Mr. Williams Aya bai ɗauki waya ba, To amma gwamnatin jihar Kogin ta tabbatar da kai harin, to amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce harin ba an kai shi bane a kan wannan coci. Talking about the attack uh, that happened in Kaba, uh, we want to make it point clear, the attack was not aimed at the church. Uh, it is likely that uh, they had targets that they traced uh, to the church. Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara domin kuwa harin ba an kai shi ba ne saboda cocin a'a waɗanda suka kai harin wato ‘yan bindigar sun samami wani ne a cocin da yake bayani akan nasarar da aka samu na yaƙi da ‘yan bindiga a jihar Kogin. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Panwo ya ce gamayyar jami'an tsaro da suka haɗa da ‘yan banga sun samu nasarar hallaka wasu ‘yan bindiga da dama da suka addabi mutanen jihar Kogin tare da samun nasarar kubutar da wasu mutane uku da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su, sannan ya ƙara da cewa. Uh, sadly, one of the one of the people that were arrested uh, to be uh, behind the supply of arm uh, to those criminals uh, happens to be uh, an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps. Ya ce abin takaici ɗaya daga cikin waɗanda jami'an tsaron suka kama yana taimakawa 'yan bindigar da makamai jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.